duk wanda ya yi wankan gawa abinda ya gani wadda ba kyautattare da gawan sai ya ɓoye bai gaya ma kowa ba annabi ya ce ubangiji zai mishi gafara har sau arba'in ya yafe mishi ya yafe mishi ya mishi yafe har sau arba'in saboda wannan waltaffati saƙo bisa ɗin arma abubuwa suna faruwa mai wankan gawa ne kawai zai iya ba da labari kai ka je ka buɗe gawa ka ga yayi kashi wata tun da yake a duniya bai taɓa ganin masifan da ya kashi a wandonsa ba wani idan wannan raɗaɗin ya zo in ya ciji harcin shi sai ya yanka harshen wani kalan sai canza duk wannan ba wai yana nuna cewa alamar mummunan ƙarshe ba ne mutuwar ce kawai mutuwar ce kawai duk wanda ke wankan gawa zai ga irin waɗannan abubuwan abubuwa da yawa wadda kawai daga ganin gawan kasan mutuwa masifa ce babba